Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan masu azumi kuma ana kan ayyukan ibada lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Asabar tara ga watan Afrilu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanun labarai. Ukraine da kasashe kawayenta sun yi Allah wani da harin makami mai linzamin da aka kai akan wata tashar jirgin kasa mai cunkoson jama'a a jiya Juma'a inda suka ɗora laifin akan Rasha. Barnar da mamayan Rasha ta haddasa ba a Ukraine kaɗai ake ganin ta ba. Tuna ƙasar Yemen da ke fuskantar mummunan matsalar jankai ta fara ganin illar. Majalisar wakilan Pakistan ta sake wani zama a yau Asabar don fara shirin kaɗa kuri'a akan kudirin yankan kauna da 'yan adawa suka gabatar don neman tumɓuke prime minister imran khan To kanin labaran kenan a babin rahotanni za a ji cewa ana shirin kafa wata hukuma ta musamman ta dakile yaduwar makamai a Najeriya har ma wasu 'yan kasar na cewa waɗannan mutane marasa gaskiya suna nan suna ta farejin bindigogi lungu da sako a lallai ita wannan natfos za ta bada nata gudunmawa wanda insha Allah za samu lafiya da kwanciyar hankali a najeriya idan mun nufi jamhuriyar nijar kuma za a ji cewa kwararru na shirin samar wa manoma irin shuka da suka dace da yankin sahel saboda matsalolin yanayin yankin dangance da ɗumamar yanayi ya zamanto tilas ga manomi ya unhwani da iri na zamani ya unhwani da taki na zamani ya unhwani da fasahohi na zamani kamar kowane yammacin ranar asabar yau ma muna tafar da shirin adawa lafiya wanda baba yakubu makeri ke gabatarwa za kuma a kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu sauraronmu za kuma a ji falalar azumi albarkacin watan ramadan amma yanzu a dai gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Ukraine da kasashe kawayenta sun yi Allah wadai da harin makami mai linzamin da aka kai akan wata tashar jirgin kasa mai cunkoson jama'a a jiya Juma'a inda suka ɗora laifin akan Rasha. jami'an hukumar kula da zirga-zirgar jiragen kasa na ukraine sun ce akalla mutane 52 aka kashe ciki har da yara biyar sannan akalla mutane 87 suka jakata a tashar da ke birnin kramatorsk a gabashin ukraine tashar da ake amfani da ita wajen kwashe farar hula shugaban ukraine volodymyr zelensky ya kira harin na da gangan akan farar hula a wani sako da zelensky ya rubuta a kafar sada zumunta ya ce sojojin rasha na kisan farar hula saboda ba su da karfin halin tankarar su a fagen daga a jawabinsa na bidiyo na daren jiya juma'a zelensky ya ce muna sa ran ganin kwakwaran matakin mai da martani daga kasashen duniya game da wannan laifin yakin Barnar da mamayar Rasha ta haddasa a Ukraine ta sa abin da shafukan farko na jaridu da labaran dare ke ɗauka kenan tun lokacin da aka fara yakin a watan Fabrairu. Sai dai illar rikicin ya wuce iyakokin ƙasar Ukraine kuma tuni aka fara ganin sa a Yemen. Ƙasar da masana ke kallo a matsayin ɗaya daga cikin ƙasashen duniya da ke fuskantar mummunan matsalar jan A jiya Juma'a, Yasmin Faruki, wata babbar mai bada shawara akan manufofi ta kungiyar agajin Mexico ta yi magana da muryar Amurka a kan ziyarar da ta kai Yemen a kwanan nan. Irin wahalhalan da ta gani a can da kuma hasashen da ake yi a kan yadda rikicin Ukraine zai kara zafafa yanayin miliyoyin 'yan Yemen da ke fuskantar karancin abinci da man fetur. Gaba ɗaya lamari ne mai muni sosai abinda Faruki ta faɗawa muryar Amurka kenan. ta ce na ga mutane yawancin iyalai suna rayuwar cin abinci sau ɗaya a rana a cikin yanayin tsaro mara tabbas bayan haka ga hauhawar farashin kayayyaki yanzu yayin da aka fara ganin illar rashin samun alkama daga tashoshin jiragen ruwan ukraine a kasashen duniya sakamakon a yemen mai saukin hasashe ne faruki ta ce abin nufi a nan shine lamarin zai kara zafafa yanayin ga iyalai a yemen waɗanda dama suke gwagwarmaya da ɗan abin da suke da shi Majalisar Wakilan Pakistan ta sake wani zama a yau Asabar don fara shirin kada kuri'a a kan kudirin yankan kauna da 'yan adawa suka gabatar don neman tambaki Firayim Minista Imran Khan. A jiya Juma'a da dare, Khan ya sake zargin Amurka da cewa ita ke kitsa shirin kada kuri'ar. Ya kuma ce ba zai amince da gwamnatin 'yan adawa ba idan a ƙarshe aka tsige shi. Shugaban na Pakistan da ke fuskantar matsaloli da yawa ya yi waɗannan kalaman ne a wani jawabi da ya yi wa al'ummar ƙasar a daren jiya ta talabijin. Kan ya yi magana ne kwana ɗaya bayan da kotun kolin ƙasar ta yi watsi da ƙoƙarinsa na daƙila kaɗa kuri'ar da aka sa ran yi ranar Lahadin da ta gabata. A zaman baya, mataimakin kakakin majalisar ɗan jam'iyya mai mulki ta kan ya ayyana kaɗa kuri'ar ta yankan ƙauna a matsayin wadda ta saɓawa doka, saboda wata ƙasa ce ta ɗauki nauyinta. Daga nan Khan ya soke majalisar dokokin kasar da majalisar ministocinsa tare da yin kiran a yi sabon zaɓe nan da kwanaki 90. Amma babbar kotun kasar wadda ta shafa kwanaki da yawa tana zama a kan batun ranar alhamis ta ayyana matakin mataimakin kakakin majalisar wanda ya saba wa kundin tsarin mulkin kasar tare da maido da majalisar dokokin bayan haka kotun ta umarci kakakin majalisar da ya shirya kada kuri'ar wacce madugun 'yan adawa Shabazz Sharif ya gabatar. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya. inda ake shirin kafa wata hukuma ta musamman ta dakile yaduwar makamai a fadin ƙasar. Madina Dauda gare ki. Wannan mataki da majalisa ta ɗauka na ƙoƙarin kafa hukuma ta musamman da za ta daƙile yaɗuwar makamai a hannun jama'an ƙasa sannan kuma ta sa ido akan yadda za a yi mu'amala da mukaman ƙuduri ne da ke cikin yarjejeniyar majalisar ɗinkin duniya da ta ECOWAS akan yaɗuwar makamai. Shugaban kwamitin kula da harkokin tsaro da leƙen asirin ƙasa a majalisar dattawa Ibrahim Abdullahi Gobir ya yi ƙarin haske akan yadda hukumar za ta kafu. Wannan hukumar za ta sa ido ta tabbatar da cewa duk wani wanda ya shigo da makami Najeriya an kama shi kuma an nashi in ya zo illegally ne a kama shi kuma a karɓi kayayyaki. ta ya za ya san wa'inda suka shigo a bisa ka'ida da wa'inda ba bisa ka'ida ba. a to ai abin da za a shi ne dama za a sa kaman ko ina ita wannan hukuma din za ta sa mutane wadanda za su sa idon ta sannan kuma za a tsaya tsakanin security gaba daya kamar irin su dss police kamar su immigration customs civil defense da sauransu duka su masu zama suna cikin wannan tsari ganin cewa akwai matukar bukatar samun sahihan bayanan sirri a yanzu da kuma lokacin da hukumar za ta fara aiki ga dangadan aminu sale jaji tsohon dan majalisar wakilai ne kuma ya taba shugabantan kwamitin kula da harkokin tsaro da leƙen asirin ƙasa ya yi tsokaci mu kalli dai ita hukumar nan ta ce kuma ƙasar mu ne kuma nasarar ƙasar da muke bukata wannan shine abin da ya kamata ina ga mu kula da shi a kalli kanta ita ita hukumar a kalli kuma kima da hukumar take da shi a idon duniya a kalli kuma da ake kallon hukumar a afirka kusan tana da cikin hukumomin da aka gamsuwa da yadda da su da kuma saman ma da ita afirka mahita ko hanya na yadda hito abubuwan da suka shahi harkoki na tsaro na waje ko na ƙasa da ƙasa kamata ya yi kada mai abin da zai sa martaba ta yi kasa mai abin da zai sa martaba ta dagu kada mu kalli abin da wasu za su yi magana a kai daya cikin masu ruwa da tsaki kuma mai fafutukan kada mutuncin yan kasa fatima gwani ta bayyana yadda take kallon wannan hukuma idan an kafa ta mun riga an yi alkawarruka yara za su samu abu yi to babu aikin yi saboda haka idan wannan sabon ma'aikata ta tabbata aikin yara ya tabbata za ka ga yara masu digiri na ɗaya na biyu to za su su yi ayyuka kuma su ba kasar su najeriya gudummawa ai yana da kyau sarkin yawa a eh, yafi sarkin karfi waɗannan mutane marasa gaskiya suna nan suna ta farebin bindigogi lungu da sako a lallai ita wannan natfos za ta ba da nata gudummawa wanda isha allahu za samu lafiya da kwanciyar hankali a najeriya ana sa ran kwamitin tsaro da leƙen asirin ƙasa ta majalisar dattawa za ta haɗa kai da takwararta ta majalisar wakilai wajen daidaita dokar domin majalisar ƙasa ta amince da ita Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Maryam da ci gaban labaran duniya. yayin da har yanzu babu wata ƙasa a duniya da ta amince da gwamnatinsu 'yan taliban da ke mulki a afghanistan sun gano hanyar da za su kaucewa wariyar ƙasashen duniya inda suka fara kulla hulɗa diflomasiyya da ƙasashen da ke makwabtaka da ƙasar da sauran wasu ƙasashen da nufin samun karbuwa a hukumace a cikin 'yan watannin nan akalla ƙasashe hudu China, Pakistan, Rasha da Turkmenistan suka amince da jami'an diflomasiyyar da gwamnatin Taliban ta nada. Duk da cewa dukansu sun yi amincewa da gwamnatin wadda aka kafa watanni takwas da suka wuce a Afghanistan. A watan da ya gabata, Rasha ce ta zama ƙasa ta baya-baya da ta ƙulla hulɗar diflomasiyya da 'yan Taliban a lokacin da ma'aikatar harkokin wajenta ta amince da Jamal Nasir Garwal a matsayin ƙaramin jami'in diflomasiyya mai kula da harkokin Afghanistan a Moscow, wanda gwamnatin Taliban ta naɗa. Mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen Rasha, Maria Zakharova, ta faɗa a ranar larabar da ta wuce cewa muna ɗaukar wannan a matsayin wani mataki na maido da cikakkiyar hulɗar diflomasiyya. Ƙasar Spain na jiran fitowar wata sabuwar doka da za ta haramta razana ko takurawa mata masu shiga asibitocin zubar da ciki nan da 'yan kwanaki. Dokar za ta fara aiki ne a lokacin da aka wallafa ta a jaridar gwamnati bayan da majalisar dattawan spain a ranar laraba ta amince da wata doka da majalisar ta zartar a baya 'Yan majalisar dattawa 154 ne suka kada kuri'ar amincewa da yin sauyi a kundin dokar hukunta masu manyan laifuka na Spain, yayin da sauran 'yan majalisar su 105 suka yi akasin haka. A Spain ana zubar da karamin ciki har zuwa mako 14 kyauta a asibitocin kasar. Canje-canjen dokar na nufin cewa duk wanda ya kuntatawa macen da ta je asibitin zubar da ciki ya aikata laifi da za a iya yanke masa hukuncin ɗauri har zuwa shekara ɗaya a gidan yari. A gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu wannan karan jamhuriyar Nijar muka nufa inda wasu ƙwararru ke shirin samar wa manoma wasu irin shuka waɗanda za su iya juran yanayi irin wanda ke can wato sahel da sauran ƙasashe makwabta daga jamhuriyar Nijar ga Sulaiman Barma da cikakken rahoton. Masana sha'anin noma sun tabbatar da cewa rashin amfani da iri mai inganci na daga cikin manyan dalilan da ke hana wa manoma cimma gaci a 'yan shekarun nan a yankin Sahel, inda bayan shafe watanni sama da uku na ayyukan gonaki a ƙarshe sukan tashi a tutar babu saboda yadda akasarin su ke amfani da irin gargajiya a wani lokacin da canjin yanayi ke haddasa ɗumamar yanayi da ƙarancin ruwan sama dalili kenan ƙungiyar masu noman iri ta yanke shawarar isar da irin zamani zuwa yankunan karkara wato kusa da talaka alhaji isuhu mai zama shine shugaban wannan ƙungiya. mai yawanci manoma ko suna da kuɗin suna son su sa iri ba su san inda za su samu shi ba Eh, kuma da shirtu iri kama na eh, na irara waɗanda ingantacce waɗanda suka hito daga ma'aikacin na bincike eh, masu hankurin kwari kuma masu gauga iri yana da mahimmanci sosai har dai ga ƙasar mu kamar irin ta Nijar to cikin wannan yunkurin ne muka samu da haɗin gwiwa na wannan proje muke son shi ma iri zamanto manomi bakin gidan shi yan ma an yi ruwa zai tashi ya biya shago ya ɗauke shi ya taya gona shi. Wannan aiki da ke gudana da haɗin gwiwar ƙwararru a fannin noma da sha'anin yanayi na hangen bunƙasa noma a jamhuriyar Nijar ta yadda za a magance ƙarancin cimakar da ake fama da ita a ƙasar da ke tsakiyar yankin Sahel. Kamar yadda sarauniyar noma mai gandun a yi noma Madam Nasir Aishatu ta bayyana mana. Wannan sabon tsarin da association kinmu APPSN muka fara za sa a samu bunƙasar noma a samu wadata kuma manoma su samu kudaden shiga gudunmawar da za mu yi kenan Ƙungiyar na gargaɗin manoma su ba da haɗin kai ga wannan shiri domin rigakafin matsalolin da ke janyo fari a ƙasar da galibi aka fi noman hatsi da wake da dawa waɗanda a gargajiyance yake buƙatar ɗumbin ruwan sama da lokaci mai tsawo na damana. Dangance da ɗumamar yanayi ya zamanto tilas ga manomi ya unhwani da iri na zamani ya unhwani da taki na zamani ya unhwani da fasahohi na zamani manoma wannan dama ce wadda ta samu gare su sa'a ce wadda allah ya basuwa wadda ya kamata a ce eh, manoma sun yi amfani da ita sun ba abin karhi tun da gaskiya amfanin su kimanin jihohi biyar da suka hada da tilaberi da yamai da doso da tawa da agadas ne za su mori wannan tsari na bude shagunan irin zamani da kayan noman zamani a albarkacin haɗin gwiwar manoman iri da proje ess de sahel sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar A gaida Suleiman kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta 2A Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so ana iya zuwa shafukan mu na BOA Hausa.com ko kuma sashen Hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakubu makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin a dawo lafiya zai duba yadda mutane ke kallon matakin da hukumomin jihar Arewa maso gabashin Ghana suka dauka na haramta amfani da babura mai tayoyi uku da ke dakon kaya wanda ake kira motokin ko kuma abubuwa a Ghana yake daukan mutane. gwamnati dai takan alakanta daukar mutane da wannan abin hawan da yawan hatsira a jihar da ma wasu wurare a cikin kasar wakilinmu a birnin kumasi hamza adam ya haɗa mana rahoto akan haka gwamnatin ghana ta sanar da haramta kwasan fasinja da babur mai taya uku a jihar maso yammacin kasar a wani matakin da ta ce zai rage hatsura a yankin kamar dai yadda inspector alhaji misbahu dan sanda kenan ya jaddada doka ya so duk wanda zai yi cin abubuwa. goya in aka kama shi kai da don ba abu ne mai kyau ba ana samun mutum zai da lafi ce ga ya doki mutane cikin abubuwa yana da shi in abubuwan goya ya samu akari yanzu ya za shi kuma ne bai da kuɗin da zai dusu? ko aka ba so shi ya kamata mu duka mu tanyo kan irin wanda lamari ba abu ne mai kyau ba. babur mai taya uku da aka fi sani da abubuwa a ghana an san ta da ɗaukan kaya ne amma karancin ababen hawa ya tilasta wasu musamman mazauna kauyuka masu zuwa kasuwanni manya-manya a jihohin arewa mai nisa amfani da babur ɗin a matsayin mota ita kuwa malama asamawu mai kasuwanci a kauyukan jihohin arewacin ghana na ganin wannan mataki zai takura wa talakawa sosai. Sunana Asma'u Muhammad Muktar, ina zuwa kauye ina sayan kaya. Gaskiya wani kauye nan mota bai taba shiga ba. In ba ainihin shi motokin da mai moto ya hau ba. Ta wani kai baka da moto ko kana da mato ga ka ga iyalanka da ka zo kasuwa kuma in ba ranar kasuwa ba ba su samun komi su ce shi sa dole ne mai shi ya hau matokin nan ya zo kasuwa in bai zo ba bai da wani uziri da zai yi sai wani kayan miya da zai ajiye har sabon mako da zai yi girkin kofan shi da shi ko yana so ko bai so shi dai ya hau in bai hau ba sali wa wannan kauye na da cikin kasuwan da zai zo ranar cin kasuwan ainihin kuma kauyen garin in ka au mato mato na gudu she kai awa daya shi motoci da kake magana ga ka yi awa daya da rabi to ka mini bayani inda kafa za ka zo awa nawa za ka yi ka kai kasuwan ka yi ka koma she sa ba su da wani an da za su yi bi dole ne a yi hakuri sai dan hakuri taimako a ji a taimaka mutu. a samu su suma mota ne zai je ya dauko su ya kawo su amma a ce an hana dai ban yi rayu ba ni ba wurin da ke ba amma dole in na ce ina hawa wallahi inda yana ce kauye ne ya kamata in hau ce ya komo da ni don ban yi ce ban yi ra'ayi da su ba har yi ci kamar na yi manne kusa da direban yi mate kaga da nake zon da jiki nan na yanzu zauna yi mate ya ce ya komo da ni kuma addu'a kawai za yi Allah ya tare in kuma suna da wani abin da su yi musu na mota su yi su yi amma batun asari da shirya ya addu'a ko lorikan masu lafiya ma ai su ma suna asari a yi mutuwa kan hanyar VIP nawa nawa ne suke asali. Mai magana da yawon kungiyar direbobin babura masu tayoyi uku cewa ya yi wannan mataki ya dace sabida babur ɗin na kwasan kaya ne ba na jama'a ba. Sunana Salim Mohammed ni ne fiyaro na abubuwa na sama game da batun matakin da gwamnati ke so ya duki yan waye mu yawanci da suke dokan yara da mutane suke dibi akan mutu wai da kai ka gida baby ba samu lure ba gaskiya na Allah wani lamarin na wani abu ne da ya zama na kama ba anya shi kenan ba da sabida wannan mutu na ya zo ne ya kwashi kaya mu ma wani kuna doka yana kwazan shara kamar yadda muka sani ma wannan motocin da mutane ke doka mutane da shi ina sama ba anya shi kenan ba wannan duka ke sa accident ke faruwa cikin community mun na ko cikin garin duka baki daya so ya kamata a duba wannan ababen da manyan mu da manyan hukuma a duba wannan abin na a magance kai saboda yadda za a yi wannan ababen nan kare faru cikin community don baka ba abin da ke kama na illa kenan kamata ce hukumar nan da ke sa baki anya kamar MTTU da sauran su da ke patrol da motocin nan in sun ga irin wannan ababen duka ya kamata sai wannan turbobi su kama su ne ya kamata a kama su ne even ma da ya kamata wannan suke kan kuma motocin nan ya kamata a educate su wannan ne kamar wannan zo sauri ne mutum zai wuce ta hau a'a ba shine abin ba rayukanka shine very important malam muhammad kanna sakataren kungiyar direbobi a jihar ashantin kasar ghana na ganin ba direbobi kadai ne masu ba da gudunmuwa gurin hatsari ba har da ma fasinja kowa mu in ya fita gida ya make sure kaman eh, shi ma matuki ne ko da bai iya rika siya ba shi ma zama to kan matuki ne don saboda ya iya kiyaye kanshi one muna da direbobi da ke tuka manyan motoci da ko sannan we have motor riders wanda ke ride sannan muna da waɗanda ke tafiya kan hanya ni na je sai tikiti na hau cikin ka ni ma na da anci kan cewa ko me ke tafiya game da direba in ba je ba kamar ni a matafi ina da hakkin in kiyaye lafiyan kiyaye rayu raina da sauran jama'an da ke cikin mota shi yasa aka ce wai ka bude murya ka yi magana game da drivers da ke overspeeding gudu ba ba ba ba sinkaya ba tunani hasurran mota na daga cikin abubuwan da ke haifar da mace-macen al'umma a sassa daban-daban na faɗin kasar abinda ke ci gaba da sanya gwamnati cikin halin damuwa yayin da ƙasar ke fama da matsala na tattalin arziki Hamza Adam sashen Hausa na muryar Amurka kuma si Ghana. To madalla a gaida Hamza Adam da wannan rahoton. A nan ne kuma za mu naɗe mu har sai sabon mako in Allah kai mu. yanzu a madadin shi wakilin namu na kumasi da daukacin ma'aikatan sashen hausa na murya amurka musamman hailu haili da ya daidaita mana sautin shirin baba ya ku makeri ne daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya To yanzu kuma a saurari falar azumi albarkacin watan Ramadan. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Muhammad Kabir Ashak Garba Musa Danyaya. Wato watan Ramadana wata ne mai alfarma, mai dimbin lada da kuma falala wanda Allah da kansa ya ce shahar Ramadana alladhi unzila fihi alqur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Har zuwa ƙarshen aya. Kenan ya nuna wannan wata ne na musamman a cikin addinin musulunci ga dukkan al'ummar musulmai so kuma za su yi shela. To ana so mai azumi ya kwa kwana da niyya sannan mai azumi ya kame bakinsa daga dukkan alfahasha da abin da bai dace ba da maganganu na wadanda dai basu dace da mutum musulmi ya yi su ba sannan ana son mai azumi ya lizimci karatun alkur'ani da yawan istighfari da yawan hailala shine la ilaha illallah da yawan salati ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da yawan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin da hasbunallahu wa ni'mal wakil da nema wa ƙasa zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali ya koma da al'amari zuwa ga Allah bayan wannan ya sani cewa ibadar da yake yi ibada ibada ne wanda ba wanda ya san ladan ta sai Allah domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana gaya masa a cikin hadisul qudsi yace masa as-sawmu li wa ana ujazi bihi azumi na wani ni ne zan yi sakamako da azumi kenan kaga ba wanda ya san ladan azumi sai Allah amma idan mai azumi yana yawan zagin mutane da azumi yana yi da mutane da azumi yana komai abin da shari'a ta hana shi kuma yana yi to manzon Allah ce sau da yema ma'ana sau da dama wasu za su rinka yin azumi amma ba abin da ya tabbata a gare su face ishirwa da yunwa kadai ba su ah, ladan komai a wajen Allah to muna neman Allah ya tsare mu da wannan Allah ya ba mu ladan azumi mai azumi zai yi safur kamar ah, lokacin da aka saba safur kamar yadda ka sani zai yi niyyar azumi tun da daddare zai ce nawaitu ada amma farzallahu alayya min sawmi ramadan sai ya kwana da wannan niyya ko kuma yayi niyyar tun kafin alfajir ya hudu to idan yayi azumi yayi ne da azumi in zai yi bude baki ana so ya samu dabino shi ma yayi addu'a ya ce Allahumma laka sumtu wa ala rizqika afatartu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu faghfir li ma qaddamtu To da fatan an amfana yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana ta imel. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Sani Muhammad Chindo unguwar karofin madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Ya ce muna tar da Allah wadai da irin rikon sakainar kashi da mahukunta suke yi akan matsalar rashin tsaro da ta addabe mu a ƙasar mu. Gani yadda a kullum sai an kashe, an sace, an ƙone al'ummar da basu ji ba basu gani ba. Daga ƙarshe nake addu'a Allah ya kawo mana ƙarshen matsalar rashin tsaro da ta ƙi ci ta cinyewa a ƙasar mu Najeriya amin sun amin. Shi kuma Isa Lawan Girgir magajin garin Girgir a jihar Yoban Najeriya cewa ya yi Assalamu alaikum VOA Hausa. Rahoton da kungiyar Oxfam ta fitar na samun karancin abinci a jihohin arewacin Najeriya cikin watanni uku masu zuwa. A gaskiya wannan rahoto bai zo mana da mamaki ba duba da yadda matsalar tsaro karancin ruwan sama da kuma tsadar takin zamani suka taka rawa wajen rashin samun wadatar abinci a jihohin arewacin Najeriya. Wasiƙa ta gaba kuma ta fito ne daga Shehu Adamu Rajau ya ce a zaben shekarar 2023 idan Allah ya kai mu babu batun APC ko PDP cancanta da dacewar mutum kawai za mu duba domin dai tun daga shekarar 1999 zuwa yanzu tsalle kawai 'yan siyasar kasar ta muke yi daga wannan jam'iyya zuwa waccan saboda haka a shekarar 2023 dole ne mu nuna musu cewa kifi na ganin su masu jar koma. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi. Talakan Najeriya dai baya ganin alfanan basussukan da gwamnatin kasar nan ke karba akai-akai wanda a yanzu ma muka ji shugaba Buhari ya sake mika bukatar karbar dimbin kuɗaɗe ga kasar a gaban majalisa. Sako daga Salamatu Haruna Daba da anti matar babba Haruna Bajuga. Shi kuma Alhaji Umar Fareba Gashuwa cewa yayi. To ministan sufurin jiragen sama Hadi Sirika ba girin girin ba dai ta mai wajen faɗaɗa aikin kamfanin jiragen sama a cikin gida da wajen najeriya wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi don allah matasan ƙasa ta najeriya ku kauce ma shaye-shayen miyagun ƙwayoyi ko sai da kayan maye domin matashi shine ginshikin kowace ƙasa duk ƙasar da matasanta suka zamo mashaya to za ka ga an barta a baya ta kowace hanya ina fatan allah ya shiryar da matasan ƙasa ta najeriya masu harkar sha da sai da miyagun ƙwayoyi amin sako daga hassan dogon faci ba tsari to a gaishe ki da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman fa a takaice. Ukraine da kasashe kawayenta sun yi Allah wadai da harin makami mai linzamin da aka kai kan wata tashar jirgin kasa mai cunkoson jama'a a jiya Juma'a inda suka ɗora laifin a kan Rasha. Jami'an hukumar kula da zirga zirga jiragen kasa na Ukraine sun ce akalla mutane 52 aka kashe ciki har da yara biyar sannan akalla mutane 87 suka jakata a tashar da ke birnin Kramatorsk a gabashin Ukraine tashar da ake amfani da ita wajen kwashe farar hula. shugaban ukraine volodymyr zelensky ya kira hara na da gangan kan farar hula barnar da mamayar rasha ta haddasa a ukraine ta sa abin da shafukan farko na jaridu da labaran dare ke dauka kenan tun lokacin da aka fara yakin a watan fabrairu sai dai illar rikicin ya wuce iyakokin kasar ukraine kuma tuni aka fara ganinsa a yemen kasar da masana ke kallo a matsayin ɗaya daga cikin kasashen duniya da ke fuskantar mummunan matsalar jan Majalisar wakilan Pakistan ta sake wani zama a yau Asabar don fara shirin kada kuri'a a kan kudirin yankan ƙauna da 'yan adawa suka gabatar don neman tumɓuke Prime Minister Imran Khan. A jiya Juma'a da dare, Khan ya sake zargin Amurka da cewa ita ke kitsa shirin kada kuri'ar. Ya kuma ce ba zai amince da gwamnatin 'yan adawa ba idan a ƙarshe aka tsige shi. Shugaban na Pakistan da ke fuskantar matsaloli da yawa. ya yi waɗannan kalaman ne a jawabin da ya yi wa al'ummar ƙasar a daren jiya ta talabijin kan ya yi magana ne kwana guda bayan da kotun kolin ƙasar ta yi watsi da ƙoƙarinsa na daƙila kaɗa kuri'ar da aka sa ran yi ranar lahadin da ta gabata a zaman baya mataimakin kakakin majalisar ɗan jam'iyya mai mulki ta kan ya ayyana kaɗa kuri'a ta yankan ƙauna a matsayin wadda ta saɓawa doka saboda wata ƙasa ce ta ɗauki nauyinta. To masu sauraro da haka fa muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato tara da rabi a agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin maryam dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin da hailu haile wanda shi kuma ya hada da kuma injiniyanmu na yanzu ni ibrahim Kalamu garba ke muku fatan alheri wasalam.